can yana aikata ba daidai ba ka tona masa asiri annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake cewa wanda yaje tona asirin wani a bisa laifin da yake aikatawa wa'inda ba su sani ba suka sani to yana da zunubi guda casa'in da tara annabi ce mafi karanci a cikin wannan zunubin kamar mutum ya lalata da uwarsa sallallahu